أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na mustalahul hadith a cikin alfiya ta ulumil hadith wadda al'imam jalaluddin abdurrahman suyuti ya ya waƙe a yau a hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 436 kuma 22 ga watan biyu na shekara ta 2015 ta miladiya mun fara magana akan حدث آه، واتو الصحيح الحديث الصحيح نعم as إن هذا ina ولم يكن شذ ولا معللا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولم يكن شذ ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على نعم على نشجع ظاهره لا القطع إلا ما حرى كتاب مسلم أو الجهد سوى من تقدوا من تقدوا فضل الثناء ردها قطعا به وكم إمام جنحا تو wannan bayan da za واتو يوانشي sau da yawa malamai suna yin gudun abinda ake cira a tazmin wasu tuhu juhudi min tazmini kamar yadda mai a Tofa yake faɗa ko shine ya zamanto in za ka kawo matsala ka kawo ta a cikin baiti ba sai ka shiga cikin wani baitin ba to shi ma imamu suyuti ya yi kokarin haka amma yana da wahala yin wannan na haka kaga yanzu kamar walam ya kun shadda wala mu'allala wannan baiti ne da yake da alaka da ta'rifin hadisi sahih wanda muka yi shi a wancan darasin to baitin da ya biyo baya wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala to kaga wannan aladin nan harafin yana bukatar alliri dole sai ya shiga cikin baitin da ya biyo daga baya walam kun shadda wato alhadis eh, sharaɗi na hudu na hadisi ingantacce ya zamanto walam kun shadda bai zamanto yi shuzuz ba a ashuzuz shine a tafarrut ko kuma al-mukhalafa dukkaninsu in aka yi mukhalafa akwai tafarrut a cikinta amma ba kowane tafarrud ne yake akwai muhalafa ba to amma dai abinda ake nufi da ashuzud shine abinda rawi zai ruwaito sabanin abinda suka firin sabanin riwaya ta firin jaye gare shi ya zamanto ya saba mun ba da misali a wancan darasin da hadisin riwayar abi huraira na hadisin ittija ba da raka'atai alfajr an ruwaito hadisin daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu a wata riwaya ta ali ibn mushir ya ruwaito da umarni da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da idan mutum ya yi sallah asuba ya kishin gida a gefen sa na dama aka ce wannan riwaya shadda ce abin da yasa ya kawo shuzuz bai kawo nakara ba saboda in ka kore shuzuz ka kore nakara domin a shuzuz kamar yadda muka ambata ɗazu a mu na sahih muslim shine rawi amintacce ya saba ma riwaya da tafi inganci da tasa riwayar nakara kuwa rawi wanda yake aslan shi da ne ba shi da yana da rauni wajen riwaya ya saba ma riwaya da ta fita sa inganci saboda haka kaga tana da illa biyu ga illar raunin wannan rawin ga kuma illar muhalafa ita ko shudud illar ta ɗaya ce ita ce sabawar amma shi akan kansa shi ingantaccen rawi ne za a iya inganta hadisinsa amma ba inganta ba saboda ya saba waɗanda suka fi shi ana cewa liman huwa arjahu minhu ga wanda ya fi shi rinjaye domin a ishara ga fuska biyu ta a attarji fuskar adadi ya zamanto shi kaɗai ne wanda ya saba musu kuma sun fi shi yawa to kaga kuskure ga mutum ɗaya ya fi sauki bisa kuskure ga jama'a fuska ta biyu ya zamanto man huwa arjahu minhu ai wanda ya fi shi man huwa ahfadu minhu wanda ya fi shi hadda kamar rawi ne fiƙa ne amintacce amma ya saba ma wanda ya fi shi a cikin fiƙa ya zama ya saba ma wanda ake siffanta shi da kan cewa fiƙatun thabt ko fiƙatun fiƙa ko makamancin wannan hmm. kamar a ce a rawi kamar a ce irin musa kamar a samu wani rawi daga cikin almajiran imam malik ya saba ma imam malik a wajen riwayarsa daga zuhuri ko daga wajen ubaidullah tare da cewa shi kansa fiƙa ne amma ya zamanto ya saba ma wanda ya fi shi to nan ba a karba to sharaɗin hadisi sahih ya zamanto babu wannan illa wala mu'allala wala mu'allala wannan al-mu'allala ismi maf'ul min al-i'lal al-hadisi wanda yake ana yana da illa abin da ake nufi da illa shine wani wato sababi wato wani dalili wanda yake ba zahiri ba wanda yake suka akan ingancin hadisi wanda yake ba zahiri ba yana suka akan ingancin hadisin kada kuma tsu zauna nan ba komai zo ka zauna nan wanda yake suka akan ingancin hadisin to wannan shine ake ce ma illa za ga shine wanda yake zahirin isnadin inganci ne ingantaccen isnadi ne amma akwai illa a ciki wadda za ta sanya ba za a inganta hadisin ba kamar a ruwaito hadisi da isnadi wanda kana gani za ka yi hukunci a kansa amma kuskure mai rawin ya yi saboda ya ɗauko matanin wani hadisin ya ba ma isnadin wani wanda ba shi ba to kaga a wajen fukaha za su iya cewa a wannan ai tunda dai matanin ya inganta shi kenan me ya bambanci tunda an ce a hadisi sawa'un aisha ce ta ruwaito ko ibn umar ne ya ruwaito duk dai sahabi ne saboda haka ya inganta to amma wajen malaman hadisi illa ce hadisin da aka sani na aisha ne ka ɗauko ka sanya masa isnadin ibn umar wannan kuskure ne kuma wanda zai irin wannan kuskuren abin da yasa ba za a karɓi riwayar sa ba kuma za a yi suka a wannan riwayar wata ran zai iya kawo illa wadda take za ta sa hatta matanin ba za a karɓa ba na'am to sannan sai ya ce wannan mun yi shi a wancan darasin kun ga da wannan sharuɗan ingancin hadisi suka cika wa'in sharaɗai ya kawo tsakanin darasinmu na wancan da wannan darasin sharaɗi nawa ne yake sanya hadisi ya zamanto ingantacce wajen malaman hadisi guda biyar na farko ittisalus sanad eh, ya ce musnadun bi waslihi ko na biyu adala ya ce bi naqli adlin na uku ضابط في نقله عن مثله نعم وكما عدم الشذوذ ولم يكن شذا na biyar adamul illa wala mu'allala to to sannan sai ce wal hukmu bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi hukunci da inganci ko rashin ko rauni ala zahirihi a bisa zahirin isnadin ne lal qata'a ba hukunci ne na al ba akan cewa a yanke wannan hadisin aka ce sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in abinda ake nufi da hadisi in aka ce sahihi ne ma'ana zahirinsa ya inganta al-zahir a nan ana nufin arrajih abinda yake shine wato abinda yake mafi rinjaye ba yankewa ba a yanke wato saboda idan aka gaya maka magana idan kai ne ka ji daga bakin mutum kaga wannan kana da tsatsa'i kan cewa mutumin shi ya faɗa amma in wani ne ya gaya maka mutumin shi ya faɗa to idan ka aminta da shi za ka rinjayar da gaskiyarsa amma ba za ka yanke akan cewa ya yi gaskiya ba don zai iya kuskure komai gaskiyarsa zai iya kuskure kuma komai gaskiyarsa zai iya yi ya karya ko ba haka ba tunda ba wanda baya karya in ba ma'asumi ba tunda kuma shi ba ma'asumi ba ne kaga a hankali a hankalce ka halatta masa ta yuye karya kamar yadda ta yuye kuskure to saboda wannan ihtimalin duk da yake marjuhi ne tunda kai ka san shi ka aminta da shi mm, da wuya a ce maka karya amma wannan da wuya din shine zai sa ba za ka ce za ka yi katsi ba shi yasa aka ce ala zahirihi lal qata al qata shine abin da zaka yanke 100 bisa 100 baka ko shakka to wannan baya yiwuwa sai ga ainul yaqin eh? ko abin da ce ilmul yaqin abin da ka gani da kanka amma yanzu duk wani labari wanda yake za a kawo maka to za ka yi hukunci ne da zahiri abin da yake shine ai arrajin lal ba a yanke wato ko an ce wannan hadisin sahihi ne ba ana yankewa bane ɗari bisa ɗari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a a yarin jaya a fahimtar mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata haka dalika in muka ce hadisi da'ifi ne ba yankewa muka yi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ko bai yi ba amma muna rinjayar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai aikata shi ba aka sun asahi yani tarajjaha saboda wato in abinda maratibu tasdiq maratibu akwai abinda ake ce maratibu wato martabar maratibul ilm martaban yadda ake karɓar labari wanda yake kake gaskata shi ɗari bisa ɗari babu adina shak a ciki wannan shine ma yufidul ilm shine ake cewa al ko al-ilm ko al-qat'a al hmm? thubut ko kuma a ce yufidul ilm ko kuma a ce a ce al ko al'ilm sannan akwai abin da yake kana rinjayar da gaskiyar mutabakarsa ga alwaƙe gaskiyar abin da aka faɗa bisa rinjayarwa ba tare da yankewa ba to wannan shine ake ce ma yufidu zan ko a ce al'ilmun rajih ko al ko al-zannun rajih duk ana faɗan wannan saboda ka karbe shi ka gaskata amma tare da yiwuwar abin ba haka yake ba yanzu kamar alkali shaidu suka zo suka yi shaida guda biyu akan cewar wane mun gan shi ya yi satar takalmi wanda kuma takalmin nan ya kai nisabin yanke hannu ya sace shi daga hirzi shine daga inda aka yi ajiye takalman masallaci nan hirz mithlihi ne eh, mutum da ya je ya ɗauki takalmin sa ya sa a cikin akwati in aka sace wannan ya yi sace daga hirz mithlihi ko tunda an yi dan a killace ba kamar wanda kawai ya zo ya bar takalmin sa a kofar masallaci ba dan wannan aka sace ba za a yi yanka ba tunda ba daga hirzi ba ne ko kuma mutum ya ajiye takalmin sa a kofar masallaci hirzi ne eh wallahi mutar hirzi ne yanzu ya killace ya killace dukiyarsa a ba hirzi ba ne ka zo kawai ka ajiye takalminka a kofar masallaci a ce ka ce hirzi ne baka killace shi ba amma ka je ka samu ka daga ka daga shimfiɗan masallaci ka ɓoye shi anan wannan hirzi ne ko ba hirzi ba ne hirzi ne to in mutane biyu suka zo suka yi shaida cewa ai mun ga wane ya ɗauke wannan takalmin kuma takalmi kimarsa irin takalma masu tsada wanda ake yanzu yin su imas ya kai a yanke hannu aka kai wajen alkali shaidu biyu suka zo suka yi shaida alkali zai yanke masa hannu ko ba zai ce a yanke masa hannu ba zai ce a yanke masa amma yana da ilimi ya kini cewa wannan shaidar cewa wallai mutumin nan yayi shaida a yayi sata dan ta yiwu waɗannan sikarya ƙarya ko su haɗa baki ko kuma ta yiwu adalai ne a zahiri amma a batsini ba adalai ba ne to saboda wannan ba za mu ce ɗari bisa ɗari ba za mu yi hukunci da alƙat'a ba sai dai mu yi hukunci da al to kuma a shari'a ta zo mana da hukunci da al wannan shi ce martaba ta biyu martaba ta uku ita ce martaba martabatu shak shine istiwa'u tarafain hmm? janibin gaskiya da janibin rashin gaskiya ya yi daidai wa daida ba tare da karin jayi da ɗaya akan ɗaya ba to wannan shine ake tawakuf a kansa shine kamar a a sukan ba da misali da mutum idan a a mace wadda take shayarwa ta zo ta ɗauki tufarta tana ganin tufanta ga wani jirwaye a jiki kuma tana da ɗa wanda take shayar da shi to kaga wannan ta yi wannan jirwayen da ta gani ta yi nono ne ta yi fitsari ne mm. eh? to yanzu wannan za ta yi sallah da kowane zani za ta yi sallah da wannan zanin ko ba za ta yi ba tawakkufi ba ta yi ba saboda a tsarafai ba ta iya tarjihi ba amma alal misali tana da zani wanda ta ware da shi take sallah tana isa matuƙa wajen killace shi sai wata ran sai ta ga irin wannan abin za ta yi sallah domin ko ba za ta yi sallah ba za ta yi sallah saboda ya fi janibin tsarki ya fi karkata bisa janibin najasa saboda ta killace wannan tufa da shi kawai take sallah kaga tana da karina amma yanda ya zama to babu karina an samu a tarafai na uku kuma shine wanda yake janibin raddi ya fi bisa janibin karba shine abin da ake ba ma wato manzilar waham abin da yake galibi ba daidai ba ne ba za ka gaskata shi ba ne kawai mutum yana cikin tafiya a hanya kawai a zubo masa ruwa daga ɗakin mutane sai cika yanzu haka ruwan nan da aka zubo min da shi daga ban ɗaki yake kuma ruwan ma ba na wanka ba ne na ma bawali ne kuma bawalin ma ba na yaro ba na babban mutum <laughs> to kaga wannan shi ake ce ma alwaham ba a aiki da shi a wajen fiqihu domin manzilarsa shine khilaful wato al-zahir sabanin zahiri to a wajen malaman hadisi kuma shine riwayar wanda yake galibi a riwayar sai kuskure to ita ba a duba ta ko kaɗan shine kamar riwayar almatruk da almunkar sannan martaba ta ƙarshe abinda kake da yaƙini kan cewa ba daidai bane kuskure shine kamar alhadithul mawdu hadisin wanda yake ya taba ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rawaito hadisi ko yayi gaskiya a wajen malaman hadisi ba a karban wannan riwaya to shine nan yake cewa hukunci akan cewa hadisi ya inganta ko ya ko mai rauni ne ala zahirihi wato ana hukunci da azahir ne lal ba hukunci ake da cewa yaqini 100 bisa 100 haka yake ba ko da an ce wannan hadisin sahihi ne abinda ake nufi kenan to illa ma hawa kitabu muslimin awil ji'ufi sai dai abinda littafin muslim muslim ibn al-hajjaj shine sahihin nan da muke karanta sahih muslim awil ju'fi ko littafin al-ju'fi dan wannan aljufi din nan atfi ne akan muslim mudafun ilaihi ne akwai au kitabu ju'fi kitabul ju'fi al shine muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba alju'ufi nisbar sai zuwa ga wanda ya musuluntar da kakan imam al-bukhari wanda ya musuluntar da mughira ake masa nasaba ya zamanto maulan musuluntarwa ba maulan bauta ba shine aljufi ai yana ishara ga lit illa ma hawa kitabu muslimin aw aljufi wato sai abin da ke cikin as wato hadisan da ke cikin sahihain su ma mafumin wannan a kansu to su akwai sabani ana hukun ba a hukunci da cewa hadisi sahihi maqtu'i ne ɗari bisa ɗari sai dai littattafan bukhari sai dai hadisan da ke cikin bukhari da muslim shi ma hadisan da ke cikin bukhari wa muslim siwa man taqadu banda wanda malaman hadisi suka yi intiqadi suka yi suka akan sun cancanta a sa sun cika sharaɗin ko ba su cika sharaɗin ba ku lura <clears throat> hadisan bukhari da muslim an yi suka akan waɗansu sukan da aka yi a kansu ba akan cewa ba su inganta ba ne akan cewa ba su cika sharaɗin da bukhari da muslim suka sanya ba saboda ka waɗansu hadisan za ka ga in maha karanta ma sai ka yi mamakin to menene wannan wacce mece ce illar a ciki saboda suna ganin bukhari da muslim sun sanya ma kansu sharaɗi saboda haka in ba su cika wannan sharaɗin ba za a yi suka a kansu suwaye suka yi intiƙadi illa man siwa suwaye wanda suka yi wannan intiƙadi suwaye suka yi al'intika suwaye suka yi suka ga hadisan bukhari da muslim akwai abul hasan addar kutni ali ibn umar da abu aliyin da abu mas'udin dimashqi shi ma ya intiqadi da abu aliyin aljayyani almajirin ibn abdulbar abu ali aljayyani su ne su su uku suka shahara da intiqadin da suka akan hadisan bukhari da muslim to waɗannan hadisan waɗanda aka yi suka ba a kansu ake magana ba amma waɗanda ba a yi suka a kansu ba to shine malamai suka yi saɓani sai ce fabnu salahi rajjaha qat'an bihi ibnu salah ya rinjayar cewar ya rinjayar akwai ishara ga cewa akwai saɓani ibnu salah ya rinjayar da qat'an bihi yankewa da shi wato yanke annabi sallallahu ya faɗa ai naqta bihi ɗari bisa ɗari ma'ana hadisan sahihain suna matsayinsu tufidul ilm suna ba da ilimi akan cewa kat'iyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wajen ibn sala bisa abin da ya rinjayar ya ce wa kam imamin janaha kam dinnan alkhabariya ce ai kathirun min imam da yawa daga cikin manyan malamai janaha ya karkata ya zuwa ga wannan janaha ne amma aka kawo alif limada lil itlaq lil itlaq shine ake ce ma aliful itlaq a wajen masu ilimin al'aro ana kawo alif dan kafiya din ta zamanto ta dace kamar yadda ma can ya ce fabnu salahi wa wannan alif din lil itlaq to wa kam imamin janaha da yawa daga cikin a'imma na hadisi sun karkata zuwa ga wannan mm, kan cewar hadisan da ke cikin sahihain tufidul ilm mm. ah, daga cikin al'a'imma waɗanda suka tafi akan wannan akwai daga cikin shafi'iya abu ishaq al-isra'ini da abu ishaq al-shirazi sahibul muhazzab da abu hamid al-isra'ini daga cikin malaman malikiya kuma akwai alqadi abubakar ibn faurak da alqadi abu tayyib al-tabari da kuma alqadi abdul wahab abdul wahab abdulwahab al-baghdadi mai al-ishraf alama zahiba a halin im cikin malaman malikiya al-qadi abdulwahab al-baghdadi wanda yana daga cikin waɗanda a yawanci su riwayar su ta malikiya riwayar bagdadiyin ne kasan mataba malikiya ta yi intishari da yawa abin da ya zo ya zamanto ya yi rinjaye akan shine mazhabar shine mazhabar malaman afirka maghrib da karshen da su kairawan da su tunis amma matabar malik akwai matabar madaniyin yan madina su abdullahi ibn nafi akwai matabar al-baghdadiyin wanda isma'il ibn abi ibn ishaq al-qadi isma'il al-qadi cikin almajiran ali ibn al-madini wanda shine ya ya ya yada matabar malik a can sannan akwai masriyin akwai matabar mutanen misra sannan akwai al-andalusiyin matabar andalusiyi ne to da maraki na ilimin matabar malik mashhurai a tarihi su ne wa'annan wuraren bagdad da madina da misr da andalus da afirka wadda ta zamanto ta yi intishari ya zamanto kusan a kanta mazhabar take ta afirka saboda yawan malaman da suka zo daga baya suka rinka tarjihin a mazhabar malik har akwalin su ya zamanto an dawwana su to waɗannan daga cikin kuma hanabila akwai abu ya'ala alqadi ibn abu ya'ala ibn al-farra wa ibn dukkaninsu sun tafiya zuwa ga maganar ibn sala in ka kula duk wayannan malaman malaman usul ne saboda wannan matsala ce ba ta ilimin hadith ba matsala ce ta usul matsala ce ta usul fiqh ma za yufidu al dan matsalan baka bukatar ta sai in ka zo tarjihi domin kun san akwai abin da ake ce ma abin da tabbatarsa yake kat'i ne shine kamar aya alkur'ani to ita ake ƙaddamarwa wajen dalala bisa hadisai waɗanda suke su ba wannan hukuncin ake musu ba tunda alkur'ani ya tabbata bitawatur amma hadisi bi turuqin ahad to alhadithul mutawatir ana ilhaqinsa da alkur'an wajen dalalarsa to haka zalika a wajen ibn su ibn salah hadisin da ke cikin sahihain shi ma qat'iyyu thubut ne hukuncin sa kamar hukuncin hadith al mutawatir ne duk da yake bai kai shi a cikin rutba ba to mas'alar ana kawo ta ne saboda wajen dalili in aka samu sabani wane za a kaddamar a ba shi da alaka da mabahith ulumul hadith shi yasa ga duk wayannan malaman da aka kawo malaman usul ne malaman usul ne to yace fabnu salahi rajjaha qat'an bihi wa kam imamin janaha wan nawawi نعم والنووي رجها في التقريب ظن به والخطأ هو تصويب والنووي رجها في التقريب النووي الإمام آه النووي ابن الصلاح عفوا سننسى أبو أمر ابن الصلاح آه الشهر زوري shine malamin da yake ya sha gaba wajen rubuta ilimin fannin mustalahul hadith ya tara dukkan littattafan da aka rubuta da suka gabace shi na khatibul bagdadi ya rubuta sa wadda ta shahara akan mukaddimar ibn sala yayin da aka bashi koyarwa a makarantar zahiriya ta damascus ta dimashq makarantar zahiriya makaranta ce da ta shahara da ilmin hadith sai ya sanya shi shine kamar textbook na ilmin mustala shine muqarrar wannan mukaddimar ta ibn sala to aka da yawa daga cikin almajirai ita suka yi taharruji akan ta ita suka karantawa su zamanto malaman ulumul hadith ibn sala ya mutu a shekara ta 641 bayan hijira saboda yana daga cikin malaman karni na bakwai shi kuma annawawi wannawawi amma nan bai kawo shi da ya'un nisba din ba sai ta bi tafi ya ce wannawawi saboda in ya ce yu baitin zai kare sai ce wannawawi rajaha fi taqribi annawawi shine al-imam abu yahya annawawi sharaf al'imam abu yahya sharaf abu zakariya yahya ibn sharaf abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi almutawaffa 676 ko ya rasu ya rasu yana da gwarzon takarsa yana ɗan shekara 45 to ya rubuta littafi at-taqrib wanda muqaddima ta malamin sa ibnu almajirin ita ya dauka ya tantance ta ya mai yayi mata ikhtisar shine ake ce ya kira ta kuma daga baya yayi mata ikhtisar wanda imam shi asyuti mai wannan littafin yayi masa yayi mata din sharhi a tadribin rawi ala taqribin nawawi to shi an-nawawi ya rinjayar a cikin wannan littafi nasa a taqrib zannan bihi cewa wannan hadisan sahihain nan tufidu zan ai azannun raji wato zahiri ne ba kat'i ba saboda su ma hadisan ba su kai mutawatir ba tunda ba su mutawatir ba ba za a ba su hukuncin al-mutawatir ba shi ne ma'anar zannan bihi ai zannan bi a bil hadith haka ya faɗa a cikin at-taqrib kuma a cikin sharhin muslim ya ce wannan wa zalika sha'anul ahad la farqa bainahu wa bainash shaykhain hadisin sahihain da na wannan su duk ɗaya ne duk dai ba mutawatir bane feed adhan dukkanin su sawa'un an ce yufidul ilm ko yufidul dhan wajibi ne a aiki da shi wajibi ne a aiki da shi a kafa hujja da shi to she imamu su ya ce wal qat'u zu taswibi al qat'u hukunci da kan cewar yanke yana tabbatar da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ingancin wannan hadisin ga ko tabbatar maganar ko aikin ga annabi sallallahu alaihi wasallam zu taswibi shine abin da yake abin shine abin da ake sanya shi ya zamanto sawab at-taswib daga sawwaba in ya daidaita wato shine abin daidai wato shi ma imamu suyuti ya rinjayar da maganar ibn salah don wannan ra'ayin suyuti ne wal qat'u taswibi shine ra'ayin suyuti wa kadhalika shine ra'ayin al ibn hajar a cikin nukhba domin a cikin nukhba yana cewa khabarul wahid idha ihtaffa bil qara'in yufidu al ilm an-nazari wato al-hadisi wanda yake da riwayar ɗaiɗaikun mutane idan aka samu qara'in dalilai waɗanda suke na waje to wannan hadisin yana ba da fa'idar cewa ilimi ne na dalili al'ilmun nazari shine ilimin da yake zaka kafa hujjoji sai ka kai ya zuwa gare shi saɓanin al'ilm abbaruri wanda ba ka buƙatar wani dalili kana jinsa za ka gaskata kama a ce maka ɗaya a tara da ɗaya biyu kana buƙatar ka ce a kawo maka hujja in ka ce a kawo maka hujja sai a ce wannan ba shi da hankali <laughs> eh? ko a ce babba ya fi karami girma ka ce me dalili ka ce a kai da kake cewa me dalili kai ne ka bani dalili cewa kai ba mahaukaci ba ne <laughs> shi ne shi ne bambancin ilmin daruri da ilmin nazari kaga ɗaya a tara da ɗaya ilmin daruri ne amma aka kawo maka equation simple equation hmm? wannan ba ilmin daruri ba ne ilmin nazari ne don baka iya lissafi ba za ka iya fitarwa ba amma an ka iya lissafi ka tabbatar ka fi kawo hallin ka san ɗari bisa ɗari babu zancen kuskure don ba an aka wajen wajen equation wajen abin nan ɗin lissafi ba a kaulani ko babu kaulani a wajen kauli <laughs> ɗaya ne ko daidai ko ba daidai ba eh, <laughs> kamar accounting ma kenan ko eh, accounting ne yake kaula <laughs> na'am yace wal qat'u zu taswibi to wannan shine ya kare mana da mas'ala da menene fa'idar da ake samu daga alhadithus sahih hal yufidul ilm ko yufidul dhan to alhadithus sahih akwai saɓani wato yufidul dhan amma in yana cikin sahihain in ko ba wanda aka yi suka a kansa ba ne to malamai sun yi saɓani ƙauli na farko shine ƙaulin ibn sala yufidul ilm ƙauli na biyu ƙaunin nawawi yufidu zan sannan imamu suyuti ya yi tarjihi tsakanin waɗannan ƙaunukan guda biyu ya ce abinda yake rinjayarwa ƙaunin ibn salah cewa yufidu qat ah, daga cikin waɗanda suka tafi a wannan ma hadda ah, alhafid ibn kathir haka zalika alhafid a ah, shekh islam ibn taimiyya shi ma ƙaulinsa kenan dalilinsu kuma kan cewar yufidul ilmi ɗin shine matsayin bukhari da muslim da kasancewar suna da girman matsayi a wannan fanni da kuma duk al'umma sun sallama musu kan cewa babu kamar su sannan al'umma ta karɓi abin da ke cikin littafan nasu da kan cewa daidai ne an karɓa an karɓi wannan ƙabul ɗin kaɗai ya isa cewa malamai an haɗu a kan cewa wannan abin da ke cikin wannan littafan makabul ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su wannan kaɗai ya ishe su a ah, daga cikin abin da hadisi sahihi daga cikin ƙara'in da suke ɗaukaka shi ya zamanto yana ba da fa'idar ilimi a banda kasancewarsa a cikin sahihain akwai wata ƙarinar da malamai suke faɗa mai ce wannan ƙarinar na'am in ba yi masa naƙadi ba a'a mun gama da na sahihain ɗaya daga cikin ƙarayin inda suke sanya hadisin ya zamanto yufidul ilm a wajen wanda suka rinjayar shine ya kasance a cikin sahihain asalin hadisi ɗaya wanda aka yi hukunci da cewa ingantacce ne asalinsa yufidu zan to amma zai ba da ma'an zai yufidul ilm zai za a ɗauka kan cewa maqtu'un bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗaya in yana cikin sahihain daga cikin ƙarain inda da yake sa a wannan hukuncin menene kuma na biyu a in ya zama tawatir ba shine muke magana akan sa ba idan muna magana akan abin na'am tasalsul bil a'imma ahsan tasalsul bil a'imma in ya zama to salsul bil a'imma kamar a ce hadisi ne aka ruwaito ibn umar ya ruwaito shi tare da shi waɗansu sahabbai sun ruwaito daga ibn umar a samu nafi'u ya ruwaito hadisin tare da nafi'u waɗansu sun ruwaito daga ibn umar ba nafi'u ne kawai ya to ba daga nafi'u malik a ce ya ruwaito hadisin tare da malik akwai waɗansu daga malik a ce shafi'i ya to hadisin daga shafi'i ahmad ya ruwaito hadisin kaga duk waɗannan a'imma ne hmm. musalsal bil a'imma hmm. inda akwai kuskure a wajen riwayar ta ibnu umar da nafi'u ko wanda daga cikin wanda suke tare da nafi'u ya gano in nafi'u bai gano kuskuren ba ya kamata a ce malik ya gano in malik bai gano ba ya kamata a gano tsabakar shafi'i a ce ya gano to shi yasa tasalsul bil a'imma zai sa mu ce ba yadda za a ce an yi kuskure a wannan riwaya dan da an yi kuskure a wata ɗabaka ta wayannan manyan malamai da an gano shi saboda haka sai a ce wannan yufid ilm na uku misali na uku na'am na'am <laughs> mun karanta a nuza alhadithul mashhur hadisi da yake mashhuri kowane isnadinsa ya cika sharaɗin siha kuma ya zamanto mashhur ne al shine riwayan mutum uku ko sama da haka ko to in ya zamanto bai kai haddu tawatur ba amma kuma kowane daga cikin asani din sahihi ne wannan yufidul il saboda wato kamar abinda ake ce mata zafirul adilla dalili ya zo ta nan ya zo ta can ya zo ta can ya zo ta can har sai ya ba wa mutum ya ƙini na'am alaikum salam hmm. eh tufidu zan saboda kasancewa yana sharaɗin bukhari amma bukhari bai fitar da shi ba wannan ai kaga bai bashi daraja wanda ke cikin bukhari ba shi yasa kamar yadda zamu zo mu gani shi kansa sahih din maratib ne a alaha wanda ke cikin sahihain sannan wanda ke cikin bukhari sannan wanda ke cikin muslim sannan wanda yake a sharaɗin bukhari da muslim kaga shi yana kasan ma hadisin da ke cikin muslim ka gane domin kasancewar a sharaɗin su yake amma ba su fitar da shi ba wannan a wato ya sanya shi ya yi kusuri daga kai wanda suka fitar domin kai ne kake ganin a sharaɗinsu ko ba lalle su su gani ya cika sharaɗinsu ba ko kuma ya ce a sharaɗinsu ne a bisa kaga da yawa da wani hadisan da hakim yake cewa ala shartihi ma kaga an masa taƙib a ce ba a sharaɗinsu ba ne mm. to amma fardul mas'ala shine hakikatan a ala sharɗi in ya tabbata a bisa sharaɗin nasu ne duk da ya tabbata a sharaɗin su ne bai kai matsayin wanda ke cikin ɗaya daga cikin su ba ba na'am وليس شرط العدد ba sharaɗi ba ne sharaɗi a nan tun da yana magana akan sahihi ne wato adadi ba sharaɗi ba ne na hadisi ya zamanto sahihi wato riwayar mutum ɗaya za a iya bata hukuncin inganci ba sai an samu adadi ba waman sharat wanda duk ya sharɗanta riwayata ne riwayar mutum biyu wato domin inganci fasa'idan ko abin da ya sama da biyun galat to wannan ma'abucin galadi ne mabucin kuskure ne galat nan abin nan ne ko a galat masdari ne galat masdar ne na galita don kamata ya ce wa man sharat riwaya tatnaini idan galit ya yi galadi ya fi sauƙi ko a faɗi haka to amma ya faɗi haka ai kaga ya saba ma wannan aibi ne a kafiya ko ya suke ce masa sinad ko ya zama to sinad tunda can ya ce wa man sharat bi fathin ra' kamata ya yi can ma ya ce ghalat bi fatihin lam in ya ce ghalit kaga an samu aibi na kafiya wanda suke ce masa inad a cikin ilimin arud ban san ilimin arud ba amma dai haka dai suke ce masa wato wannan yana bayanin akan cewar a adadi ba sharaɗi ba ne wajen riwayar hadisi sahihi saɓanin wanda kuma akwai wanda suka faɗi haka suka ce kafin hadisi ya zamanto sahihi dole ya zamanto sahabbai biyu su suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga waɗannan sahabban guda biyu kowane sahabi ɗaya ya zamanto tabi'ai biyu sun rawaito daga wajensa su ma kuma waɗannan tabi'an kowane tabi'i ɗaya ya zamanto daga cikin tabi'u tabi'in biyu sun rawaito daga wajensu wa haka za ka shahadati ala shahada haka alhakim ya faɗa a cikin almadhal fi ulumil hadith to kaga in dai wannan shine sharaɗin hadisi sahihi to hadisi na farko a cikin bukhari ba sahihi ba ko ba haka ba tunda shi babu wannan babu adadi babu adadi har zuwa ɗabaƙa ta hudu ta yahya ibnu sa'id al-ansari babu wannan adadin dai dai dai ne haka zalika hadisin ah, sa'id ibn al-musayyib hadisin kissar abu talib lokacin da ya zo rasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ardin kalmar shahada shi ma haga sa'id ibn musayyib ne ya roto shi daga babansa musayyib ibn huzun daga kakansa huzun to kaga shi ma wannan ba a samu wata wanda riwayar su su kadai ne suka roto su su ne ake ce ma afradus sahihai wato hadisai waɗanda suke afrad alfard shine hadisin da mutum ɗaya ne kawai ya roto daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda an sa su a cikin sahihain ya nuna kan cewa kenan su masana wannan sha'ani malaman hadisi bukhari da muslim sun yi hukunci da inganci amma waɗansu sai suka zo suka ce a'a ai sharaɗi dole sai da adadi waɗannan wanda suka ce sai da adadi ba malaman hadisi ba malaman asalin magana ta mu'tazila ce asalin magana ta mu'tazila ce saboda su mu'tazila su sun ɗauko ka'idar mantik suka sanya ta a cikin ka'idar ilimin yonan suka sanya ta a cikin yadda ake ta'amuli da nusus na musulunci saboda haka sai suka kan kamar yadda ake a wajensu suke ganin <coughs> shaida sai an yi sharaɗin adadi to haka zalika wajen riwaya ma suka ce sai an yi sharaɗin adadi wannan matsalar ta zamanto a farkon lokacin ilimin malaman hadisi ta zamanto matsala kusan ta aƙida shi yasa kaga bukhari a cikin sahihai a cikin littafinsa a sahih sai da ya kitabu khabarul wahid ko ya littafin kitabu khabarul wahid dan ya kawo hujja kan cewa riwayar mutum ɗaya maqbula ce ya kawo hadisin mu'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga yaman ko eh, innaka tati qauman ahlul kitab eh, kaga yace musu gabaki ɗaya shara'iul islam duk ya nuna masa mu'ad kawai ya tura bai hada shi da wani mutum ba inda khabarul wahid ba a karbansa sai inda da adadi wajen inganci da ya hada shi da mutum biyu haka zalika dimam ibn sa'alaba wannan balaraban dajin da yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce masa atana rasuluk faza'ama annahu man shahida an la ilaha illa faza'ama anna al-islam shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah ya ce sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gaskiya haka shi shi ɗaya ne haka zalika hadisin kiran sallah na abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi da ya mafarki ya ga kiran sallah ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi kuma har ya ce ma alqihi ala bilal ka je ka gaya ma bilal kaga khabarul wahid ne ba a yi sharaɗin adadi ba to shi yasa shi yake cewa wa man sharad riwayat ithnaini fasa'idan ghalat ghalat tun tunda masdari ne ai fazu ghalat ma'abucin galat ma'abucin kuskure ne wanda ya haka na'am والوقف بالحكم ديكو كوكو والوقف بالحكم لمتن او سند والحكم أن والحكم والوقف عن حكم لمتن أو سند bari mu ga wanda suke bil hukmi eh haka yake a cikin wannan nuskar walwakfu an hukmin a nushar al-ethiopi walwakfu an hukmin ta iya ahmad shakir ma haka ne ko akwai wanda yake ta ahmad shakir haka yace an ne ko walwakfu an hukmin limatnin aw sanad ko kuma ka ce walwakfu bil walwakfu bil hukmi nan in ka ce in ka kawo an za ka cire alif da lam din dan kar baitin ya kare wato tawakkufi shine rashin yin wani hukunci tawakkufi shine ma'anar rashin hukunci gabarin yin hukunci limatnin ga wani matani au sanad ko wani isnadi bi annahu asahhu mutlaqan da cewa shine mafi inganci mutlaqan ta kowace fuska asad wannan shine mafi sadad ai shine mafi daidai wato rashin hukunci akan cewa wannan hadisin mataninsa ya fi kowane hadisi inganci a duniya ko kuma ka ce wannan isnadin ya fi kowane isnadin inganci a duniya rashin yin wannan hukuncin shine asad shine ya fi daidai dalili kuwa saboda ba zai yiwu ba babu wani matani da zaka ce shi ya fi kowanne inganci kamar yadda babu wani isnadi da zaka ce shi ya fi kowanne inganci saboda kowanne yana da wato abubuwan da za su sanya shi a rinjayar da shi wanda wani ba shi da shi kuma ka ce wannan ya fi kowanne ta kowace fuska to ba zai yiwu ba shi yasa ba a yi shi yasa ya ce wannan hukuncin shine asad ai shine ya fi dacewa da daidai ai arjahu inda jama'atin minal muhaqqiqin li'anna tafawuta maratibis siha murattabun ala tamakkunil isnadi min shuruti siha wa ya'izzu wujudu darajatil qabul fi kulli fardin min rijalil isnadin kaini kainina fi tarjamatin wahida domin in kace zaka yi hukunci zaka duba sharuɗan ingancin ne kuma ba zai wahala a ce dukkan sharuɗan martabobin sun cika a mafi a alaha akan dukkan rijal din silsilatu shi ma duk yana daga cikin wani ba za ka ce tafi kowace ba mutlaqan don za ka samu hadisi da aka rawaito da silsilatu zahabiya din wani wanda ba a rawaito da wannan ba kuma ya fi yana da fuskoki na rinjayarwa da ya fi na ita silsilatu zahabiya shi yasa ya ce mutlaq bi annahu asahhu mutlaqan ta kowace fuska hmm, ba zai yiwu ba haka shi yasa din wato malamai ba su hukunci da wannan ba da kan cewa ya fi da kan cewa wata isnadi ya fi wani mutlakanta kowace fuska al shima al shi ma dai kusan gundaran abin da ya faɗa kenan na'am to ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba zai yi kai haka ba shine abin da zai zo a cikin wannan baitin na baya na'am وآخرون ashirin فقربوا لفوق أشر ضمنت ضمنتها الكتب وآخرون حكموا waɗansu daga cikin malamai sun yi hukuncin suka ce wannan isnadin ya fi kowanne inganci haka sun yi hukuncin su basu su tawakkuf ba fattarabu sai suka yi ittirabi wannan ya gabas wannan ya arewa wannan ya kudu wannan ya wanda yake nuna kan cewa tawakufin shi ne ya fi domin inda babu tawakufin da sun haɗu wa akharu na hakamu fattarabu li ashirin ga magana wadda take tafi goma dumminat halkutubu wannan maganganun nasu an kunsar da su a cikin littattafai na hadisi wato sun faɗa haka a cikin littattafai hufadul hadith ne kuma su suka faɗa to wanda yake karfafa abinda imamul al-asyuti ya faɗa shi yasa ma ibn hajar a cikin nukan ala kitabi ibn sala da kuma a cikin nushasa ya ce babu ma fa'ida don ba zai yiwu ba to sai dai yana da fa'ida guda ɗaya wajen tarjihi domin hadisin da duk wani malami ya sifanta isnadin da duk wani malami ya sifanta shi da cewa shine isnadin da ya fi kowanne inganci in aka ruwaito hadisi da shi aka ruwaito wani hadisin a wannan maudu'in amma ya saba ma wanda aka rawaito da asahul asanid to nan ka samu fa'idar tarjihi cewa wanda yake da asahul asanid shine mafi rinjaye bisa wanda ba a sifanta shi da cewa asahul asanid ba za ku gani da misali muka zo na'am in aka samu guda biyu din ba shine a lokacin nan ba za ka yi tarjihi da cewa ai kowanne asahul asanid bane sai dai ka ɗauki waɗansu ƙara'in din daban eh, na'am ومالك fa وزيد ما بالشافعي تو wannan faɗin alfasiha idan kana so ka san waɗannan akwal ɗin da aka faɗa na asahul asanid to malikun malik ibn anas uh, ibn abi amir al-asbuhi imamu daril ya mutu a shekara nawa imam malik ya rasu 179 bayan hijira to isnadi na farko da aka faɗa masa wannan shine malikun an nafi'in daga nafi' nafi' shine maulan abdullahi bin umar ah, da haka ya shahara don haka ma ba a san sunan mahaifinsa ba malik maulan abdullahi dan umar ah, ah, ba shi ne nafi al-muqri ba shi nafi al-muqri nafi ibn abdurrahman al-muqri makarancin al-qur'ani wanda yake da kira'an nafi' ba shine wannan nafi'un ba dukkanin su malik ya yi riwaya daga wajen su malik ya karanta qur'ani daga wajen nafi al-muqri al-madani kuma ya ɗauki ilimin hadisi da ilimin fiqhu daga wajen nafi maulan ibn umar shi nafi maulan abdullahi ibn umar ya mutu a shekara ta 120 bayan hijira an sayyidi halin kasancewarsa yana riwaya daga sayyidihi an sayyidi ai sayyidihi shugabansa baransa wato maulansa shine abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin almukfirin ya ruwaito sama da hadisai dubu biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta saba'in da hudu bayan hijira bayan mutuwar sayyidina ali ba wanda ya cancanci khilafa irinsa da aka zo za a yi masa mubaya'a ya ce baya bukata ya masa mubaya'a ya zama to sanadiyar karbansa mulki an zubar da jinin mumini daya shi bai san collateral damage ba da ake faɗa yanzu eh, ya ce ai ba komai idan da an kashe mutane yan ashirin inda za mu samu mulki daga baya sai a gyara hmm. su ne masu tsoron Allah tsoron minti biyar na'am wazida mali shafi'i fa ahmadi aka ƙara riwayar abinda take daga shafi'i fa ahmadi sannan ahmadinsa shi wannan shi ma ya yi mata kisra saboda kafiya ɗin ko fa ahmadi da ah, shi ya sa kuma ya kawo shi da idafa ko tunda al-mudaf mamnu min sarf in aka yi masa idafa za a iya masa sarf ko hmm, kamar masajidihim na'am wato aka ƙara riwayar shafi'i da ahmad in aka haɗa su to sai ya zamanto wannan isnadin shine ya fi wane ne ya faɗi cewa malik an nafi an ibn umar shine asahul asani imamul bukari har ya haya ibn bukair yake ce ma abu zar'atul razi ya ce laisa bi za'atin an zauba'a innama huwa an taftaha sitir fa idza anta bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ya ce ba ƙurar da guguwa take tayarwa ba ce kun san ƙurar da guguwa take tayarwa ba za ta kawo ruwa ba ko wato ba bogi ba ne ake magana kamar yadda bahaushe zai ce ba holoko ba ne hadirin kaka ya ce ba wani abu gaban ka illa kawai ka buɗe labule sai ga ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai malik annafi an ibnu umar wato aka kawo maka hadisi irin wannan kamar kawai ka buɗe labule ne sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ingancin riwaya haka abu haka yahya ibnu bukair ibnu abdullahi ibnu bukair yake ce ma abu zur'atul razi wannan kisa mashhura ce to wannan yana ɗaya daga cikin asahul asani to haka zalika abinda shafi'i ya ruwaito daga imam ahmad daga imam malik saboda cikin almajiran imam malik ana cewa babu wanda yake ajallu min shafi'i to dan abin mazhaba ya kama waɗansu daga cikin daga malaman hanafiya hafil mughlatai malamin hadisi ne ya yi sharhin ya yi ikmal ikmalu tahdidil kamal haka zalika ya yi sharhin e, ibn maja wanda ya nuna saninsa ga malamin hadisi ne sosai cikin ulama a karnar thamin ya ce a ai ba haka ba ne ai abu hanifa ya fi shafi kuma ya ruwaito daga malik <laughs> kuma ya ce to abin da ya ruwaito daga imam abu hanifa a cikin musnadinsa babu riwayarsa daga malik ya ruwaito hadisai guda biyu daga malik amma muzakara ta fuskar muzakara ne ta fuskar muzakarar ilimi wato muraja ana tattaunawa kawo hadisin da ka ji nima in kawo nawa kamar yadda malamin kamar yadda alamomi suke musaffa wannan ya karanta wannan ya kato musaffar malaman hadisi kenan ita ce muzakara hmm. to a bisa wannan fuskar abu hanifa ya rawaito daga malik inda abu hanifa ya girma malik ya rasu a shekara 150 kuma ya ce ai ba daidai bane a ce shafi'i shine ya fi kowa girma cikin wanda suka roƙo daga malik domin ga alƙa'anabi alƙa'anabi abdullahi bin maslama an ce muwatsa ɗinsa ta fita kowace ta fita kowa to amma malaman shafi'iya da yake su ne suka fi kowa yawa a ilimin hadisi suka yi ca a kansa ka ce ina za ka haɗa alƙa'anabi da shafi'i ina za ka haɗa su saboda babu kamar cikin wanda suka riwaya daga malik ba wanda ya fito ya yi buruzi ya zamanto al'umma duk ta karbe shi da sa kamar shafi wanda yake wannan haka ne to haka zalika wanda duk suka yi riwaya daga shafi babu kamar ahmad ibn hanbal to amma a bisa shahara maganar da wannan malaman hadisan suka yi hadisan da suke da aka rawaito su da wannan isadin ba su da yawa bal a cikin musnad imam ahmad hadisi ɗaya ne hadisai hudu ne amma suka zo da sigar hadisi ɗaya imam ahmad ya kawo shi hadisin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'a wa naha anin najash a ah, afwan a ah, hadisin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabi ahadukum ala bai'i akhihi wa naha anin najash wa naha an hablil habala wa naha an almuzabana da tafsirin muzabana din su ne suka zo a hadisi daya imam ahmad ya hade su su kuma kowannen su hadisi daya ne mustaqil hadisai guda hudu kenan su ne kadai suka zo da wannan isnadin shi ibn hajar ya yi ƙoƙarin ya tattara hadisan ya ce ba su kai guda goma ba saboda haka haga da ake ta maganar silsilatu zahabiya din ba hadisai ne masu yawa ba wanda ake faɗan su da dai da wannan isnadin ahmad an shafi'i an nafi an ibn umar ba su da yawa mm, to mu tsaya mu ɗan yi break ko ta minti biyu na'am wazida an ƙara ma yi riwayar da take lishafi'i ta shafi'i an ahmadi fa ahmadi sannan ahmad eh, eh ne eh daga ahmad daga shafi'i daga malik daga nafi da ibn umar shi ne tartibin haka yake eh ko ba haka na nuna ba oh haka ne eh خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا